ga wata mallaka mai sauƙi ce ita kuma yadda ake yi ana samun farar takarda sai ya rubuta ita bai umar yas'alukum ajraw a jarawowin muhtadun suratu yasin a ciki take ita bai umar yas'alukum ajraw a jarawowin muhtadun kafa ɗaya tak ake rubuta sai ya buɗe mimun mimun sai ka sa sunan ka sama wanda kake so ka yi aikin wanda kake so ka yi wa sama a ƙasa kai afwan an dai san yadda ake sa suna ɗalibu sama matsalubu ƙasa sai a naɗe layar takardar a yi ta yar ƙarama sai a rataye ta a cikin inda ya san a inda yake samun ka mutumin namiji ne ko mace sai ka rataye ta cikin ƙofar sai ka zauna sai karanta wannan najmi idan hawa wannan najmi idan hawa wannan najmi idan hawa ko kuma wan jimi idha hawi wan najmi idha hawi wan najmi idha hawi duka yanda kai yayi a ce da ruwa ya duk wanda ka dauka yayi dan duka an karanta su a gaban annabi ya ce haka aka saukar da shi to kafa 1111 kwana bakwai in kana da karfin ijaba an kai na ɗaya na biyu zai kira ka tun kafin yanzu eh, wannan aiki mallaka yake sosai da kira